الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بل في دمك كراتو ألفتاف منظومة الآداب الشرعية الألفية في الآداب الشرعية ناب الضم مالمي آه، محمد ابن آه، عبد القوي المرداوي الله يمس رحمه za mu karanta darasi na hamsin da ɗaya za mu tashi a babin da malam ya haɗa abubuwa guda uku ko hudu nan yake arriba wal qard wal a wannan fasali ko wannan babi zai magana akan waɗannan abubuwa guda hudu na farko arriba zai magana game da riba da illolinta sai alƙar zai magana game da rance shine alqard rance bashi sai alwakf sai wakafi sai kuma al'ifk yan tabawa yan tabawa waɗannan abubuwa guda hudu su malin zai magana a kai riba kamar yadda muka sani a larabci riba yana nufin ƙari shine riba ƙari kamar yadda Allah ya faɗa dangane da aya da yake cewa ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij Eh, ihtazzat wa rabat yana magana game da ƙasa ruwa ya sauka akan ta sai ta ihtazzat wa rabat za ta motsa sannan ta rabat ma'ana ta yi ta yi sama ta kumbura ta ƙaru shine rabat din kaga riba yana nufin ƙaruwa na abu a shari'a kuma yana nufin ƙaruwa a cikin dukiyar da aka bada rance ko aka yi musanye dukiya sananniya ƙaruwa ko ƙari a cikin wata dukiya sananniya wadda shari'a ba ta yadda da hakan ba a ziyada fi amwalin maksusa ƙari a cikin wata dukiya ke bantacce akwai dukiyar da shari'a ba ta yadda ba ko dai an ba da rinci a yi ƙari ko kuma in an yi musanya a yi ƙari akwai dukiyar da in an yi ƙari ya zama riba riba a ma'ana ya ƙaru yadda shari'a ba ta yadda a yi wannan ƙarin ba kamar mutum ya ba da ɗaya in za a maido a maido mashi da biyu kaga wannan ƙari ne a rance kenan ko kuma a yi musanye kwano ɗaya na shinkafa da kwano biyu na shinkafa shinkafa daban-daban kaga wannan an ƙara akan asalin wancan ɗin an yi musanye da ƙari shine arriba a shari'a a ziyadatu fi gwalin maksusa wani ƙari a wata dukiya da shari'a ta ce ba ta yadda ba dalilin da yasa aka ce maksusa ba kowane abu ne ake cewa riba ya shiga ciki ba misali ba za ka ce mota ɗaya da mota biyu ba a wannan ba za a cikin amalin ribawiyya sananniya ce a ya zo a cikin hadisi ke ta al'amuran da shari'a ta yi magana a kansu da yake azzahabu bi zahabi riban illa mislan da mislin al-fidda wal fidda riban illa kaga aka ambaci wani jinsi na dukiya aka ce akwai riba sai dai daidai da daidai to waɗannan dukiyar ita Allah ya hana a yi ƙari a cikinta kuma ya yi tsawatarwa mai matuƙa wato mai matuƙar ban tsoro game da wanda yake mu'amala ko ta'amuli da riba a domin ya ce dangane da waɗanda suke cin riba in ba su bari ba to su yi shiri cewa Allah zai yaƙi da su kuma ya bayyana cewa a ranar alkiyama masu sirri ba za su tashi a wani yanayi wanda yake kamar waɗanda suke farfadiya allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mash haka zai tashi alkiyama kaga wannan wa'idi ne tsawatarwa ce kuma yace allazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wa daru ma bata min riba in kuntum mu'minin di ayoyi da dama wanda ke gargadi akan cewa a guji riba a nisance ta ya zo kuma a cikin hadisai cewa wanda ya ci riba ya shiga cikin la'anta ya shiga cikin la'anta domin hadisi ya tabbatar da cewa akwai la'anta mana Allah ya yi la'anta ga masu mu'amala da riba ya tsine musu ake nufi la'anta la'an shine da hausa mu ce tsinuwa tsinuwa ma'ana nesantarwa daga rahamar Allah nesantarwa daga rahamar Allah kuma riba ba iya wannan al'umma ta annabi sallallahu aka aneta ba tun al'ummomi na baya kamar yadda Allah ya ba mu labarin banu Isra'ila da suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil suna zaluntar wasu mutane suna ganin ba yahude ne bai halatta zalunta ba amma duk wani wanda ba ba yahude ba za su iya zaluntar sa suna cewa ma babu wani laifi a kansu shine Allah ya da labari yake wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu suna da ba alhali Allah ya hana su ke riba su banu Isra'ila ke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cewa a ƙarshen zamani kafin tashin alkiyama kowa sai riba ta shafe shi kowa sai riba ta shafe shi kamar yadda zuwa cikin hadisi da imamu Abu Dawuda da imamu An-Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito hadisi manzo Allah yake sallallahu alaihi wa sallama la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane yake cewa la yabka ahadun babu wani wanda zai rage isaura illa akala riba sai ya ci riba fa in lam ya'kulu in ko bai ci ba asabatu ghubaluhu kular riba sai ta shafe shi ko da baya ci riba kai tsaye amma sai ta shafe shi shine yanzu baki ɗayan mu da muke ajiya ina a banki da kuma tilasta mu da ake muna yin kamar mai ake ta inshora da makamantan wasu abubuwan da ko kana so ko ba ka so sai kai abubuwa ne wanda suke na ya saba wa ka'ida to kaga manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama a za a wayi gari wannan mummuna abu zai shafi mutane ko da ba kai tsaye ba ba za ka yi mu'amala kai tsaye ba amma dai ta wata hanyar sai ta shafe ka shine dai wannan abubuwa na zamani da ya zama dole Allah ya ce ya lajina amanu taqullaha wa zaru ma bakai min riba in kuntum mu'minin sai fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah in ba ku bari ba to ku Allah yana shelanta muku zai yake ku ba wani laifin da Allah yake zai yake mutane sai riba saboda haka riba yana cikin wato laifuka kaba'ira manya-manya da suke da hatsari kuma Allah ya wa idi ma'ana tsawatarwa a kai abu na biyu sai alkar shine rance rance a shari'a Shi ne dai abin da 'yan adam suka saba yi mutum yana da bukata ya zo ya karba a wajen ɗan uwansa irance sannan idan masa da abin da ya karɓa. wannan abu ne wanda dama mutane suna yi bisa al'ada ɗabi'a ta ɗan adam kuma shari'a ta tabbatar da shi sai dai shari'a sai ta wa rance iyaka cewa shi rance kamar taimako ne a ka'idar shari'a saboda haka in ka ba da biyar biyar za a dama da shi ba a yadda a dama da shida ba an gane ko rance ba laifi ba ne dan uwanka ya nemi taimako a wajenka na abin da yake da bukata akwai aro da rance wannan ɗabi'ar 'yan adam suna yi da shari'a ta zo ta tabbatar da shi aro shi ne irin al'adar mutane kana da wani gatari ko wani abin aiki ka ce a ramin ko batanya wani ba wani amfani ya damar da abin ya abin nan kenan abin na ariya aro sai kuma wannan kar shi ne rance mutum yana da buƙatar wani abu na dukiya ya zo ya ranta a wajen ya maido maka bayan wani lokaci shari'a ta tabbatar da wannan kuma ma ta sanya falala ga wanda zai ba da rance ma don neman lada a wajen Allah ta kwaɗaitar in ɗan uwanka ya bukata ka taimake shi domin ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al fi auni akhi Allah yana taimakon bawa muddin bawa yana taimakon dan wasu Allah yake man zalladi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira wa zai ba Allah qardan hasanan rance mai kyau kaga akwai alqardul hasan sai aka kara da hasan akan rance me ake nufi da hasan shine ya zamo ka ba dan uwanka da daɗin rai in zaka taimake shi zaka ba rance kar ka bashi kana a kuntace a ranka a'a ka bashi kana jin ka taimaka masa to in kai haka kamar Allah ka ba wa Allah zai mayan maka da gurbi Allah zai mayan maka da lada na wannan rance din a ya zo a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa babu muslimin babu wani musulmi yuqridu musliman qardan da zai ba wa musulmi dan uwansa rance marratai ne sau biyu illa kana ka sadaqati ka sadaqatin marra sai kamar ya ba shi sadaka ne sadaka shine ka bayar ba tare da an dama da shi ba amma in ka bayar da kyakkyawan niyya to Allah sai ya Ga shi da ya dama da abinka amma kuma Allah zai baka lada na kamar ka bada sadaka kamar ka bada da sadaka da ka bayar da eh, ranke akwai lada a cikinsa a musulunci a Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wancan hadisin eh, Ibn Majah da Ibn Hibban suka rawaito Anas Allah kara masa darato ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu lailata usri bi na gani a daren da aka yi israila da ni ma'ana je sama kenan sallallahu alaihi wa sallam yace ala babil jannati maktuban naga wani abu an rubuta a kofar gidan aljanna as-sadaqatu bi ashri amsalha in kai sadaka za a baka lada goma wal qalbu bi 18 amma rance ninkin lada goma sha takwas fa qultu manzo Allah yake sai ce ya jibril ma balu qalbi afdal min salaka ya naga abin nan rance kamar ya fi sadaka lada an ce sadaka ninki goma rance kuma sha takwas kala sai mala'ika jibril ya ce li'anna sa'ila yas'al wa indahu bisa al'ada wanda zai roƙe ka taimako in ka bai sadaka galibi ba dan bai da komai bane zai roke ka yana da dan wani abu amma dai yana buƙatar ni ƙari shi yasa mafi yawan masu roƙo haka suke bisa al'ada ko a zamanin baya ne in dai mutum mai roƙe roƙe ne to ba wajen bai da komai bane a'a ya roƙa a wajen ka ya roƙa a wajen ka yana da dan wani abu yake yake amma wal mustaqrid mai neman rance la yastaqridu illa min haja sai in bai da komai yake nema kaga ya fi bukatuwa fiye da wancan wanda yake neman sadaka hadisin ibn majah rawaito da imam al-baihaqi saboda haka dai rance yana da yana da falala kuma abu ne mustahabbi kamar da ibn abin nan ibn kudama yace amubni yace wal qardu mandubun ilayhi fi haqq al muqtarid eh, bayar da rance abu ne mustahabbi a tsakanin musulmi domin yana eh, kamar yadda muka karanta a hadisi taimako ne ga yan uwanka musulmi ce kuma mubalin muqtarid idan akwai larura ya halatta ka karbi rance kai ba haram bane ma'ana kana da bukata ka je karbi rance an gane ko duk da cewa karbar rance kuma shari'a bata bata yi kwadaitar akan karɓar rance ba saboda illar da ke cikin rance ne in ka rike hakkin mutum sai ka biya shi a kiyama kuma in mutum ya shiga kabari babu abin da ma'ana zai zauna lafiya sai in ba abin sa rance amma in da rance to an ce ran bawa yana muta'allikun biddaini yana rafiye da rancen ba zai zauna lafiya a kabari ba duk wanda ake barance ba shi ba zaman lafiya a kabari as sai an biya masa ko mun tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farko in an kawo gawa za a yi masa sallah ma ikin Allah zai sallah sai yayi ne sai ya tambaya ana bin tarance in an ce eh sai ce ba zan yi ba sai an biya in ba biya ba kuma yi tafiyar har mun tuna hadisin Abu Ayyub ko yake ya Rasulullah ayi masa sallah ni zan biya dirhami biyu ne can sai ya gamu da Abu abin nan Ayyub wata rana yake ah, yaya korantan mamacin nan sai ya ce Rasulullah ban biya ba ce to har yanzu fa yana cikin matsala karo na biyu da ya gama da shi na biya ce to yanzu ya samu hutu kaga na rance yana da matsala akwai bukata dole kana bukatar rance amma kar ka manta ba akwai matsala a cikin rance shi yasa ba a so a yawaita karɓar rance abu na uku sai alwakfu wanda malin zai magana ta alwakfu shine wakafi me wakafi shine hubusi hubusi da wakafi abu ɗaya ne alhabsu tsarewa alwaqfu tsaidawa abu ɗaya ne ma'ana mutum ya aje wata dukiya da nufin cewa a amfana da ita jama'a wasu jama'a su amfana da wannan dukiya shi kuma Allah ya shi ladan dukiya shi ne ake cewa waqfu ko kuma alhafsu hafsu ni tsarewa shi ne hafsu ma'ana tsare abu waje guda me ake nufi ma'ana mutum ya tsare dukiya sananniya cewa wannan na aje ta don wasu mutane su amfana daga cikin musulmi in yayi in yayi haka yayi wakafi ko ya hubusi to wannan dukiyar ta zama ta fita daga hannunsa yanzu ta zama ba mallakarsa ba domin ya riga ya dama ya fidda ita daga ikonsa ya tsaye da ita ya yi waƙafinta ko hubusinta kan wasu al'umma sanannu shi ne ake cewa waƙafi ko hubusi Allah zai ba shi ladan wannan abin da ya aikata na hubusi ko wakafi amma shi zai ci gaba da kulawa da wakafin yana samun lada amma amfanin kuma wasu mutane ne za su amfana misali kamar yanzu wanda ya gina wannan masallacin ya gina mahaifiyarsa ne wakas ba shi sai filin ba amma lokacin da aka buƙaci gini dama mahaifiyarsa ta rasu aka ce to ga ana buƙatar masallaci sai ce to shikenan ya zo ya waje sai ce to shikenan yanzu kaga duk wannan ginin tun da ranar da aka fara Allahu akbar ladan mahaifiyarsa ake kaiwa amma a ƙa'ida da kullum zai rika biyowa ya duba ko fanka ta tsaya ko gulob ya rika kawo amma dai mutanen su ba su gane wannan bangaren na hukunci ba ya dauka in na bayar khalas na gama shikenan yi tafiyarsa a'a to yanzu misali idan wajen misali ya lalace ba so kake ladan a ita kaiwa da kayan abin nan ko kan ko wani ba to in ya tsaya ina ladan yake babu shi to kai dan ka tsare ladan da kanka sai ka ci gaba da ni da kulawa haka annabi ya ga sai na umar za mu karanta hadisi to shine wakafi ka aje abu sabon ya ana ta sallah ya yi ce dan mahaifiyarsa to an tana samun lada tun ranar da aka gina ya ce yawo mahaifiyarsa har abada kuma sai dai ranar da aka daina sallah in ko ba a daina ba har a tashi kiyama tana ladan in gidan da yi sallah sai an kai mata kamar shi ka duba wannan alheri duk wanda ya mutum da wasu kai sallah a wannan Allah kaɗai ya sani shekara nawa to kaga abu ne mai daraja mai girman lada ko ba iya wannan ba shi wakafi zai cewa malami sun tattauna an ce wakfu ko hafsu tsarewa sai wasu ta ce ana nufin abin da baya kai kawo domin yanzu misali in ka ce ka ba da mota wakafi ai tana kai kawo zai iya yiwa ta yi tafiya ta wani wajen a neme ta a rasa amma nan fa wani zai zai dauke sai aka ce wasu suka ce sai abin da yake yani sa da shi waje ɗaya tabbatai wasu ce a'a ai ga hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi ya kwadaitar da ayi wakafin doki dan hijabi a dan jihadi to kaga ko doki ai ba waje ɗaya yake ba yana kai kawo yana abin nan saboda haka ne wakafi yana cikin ayyukan da aka kwadaitar kuma sadaka ce jariya shi ake cewa sadaka jariya kuma ana yin wakafi da duk abin da zaka samu lada amma ladanka iya amfanin da ake da wannan abin idan ka gina gida kake ɗaliban ilimi in sun zo makaranta qur'ani ko ɗaliban addini ko ɗaliban kaza zauna a gidan nan Allah zai ta baka lada har gidan sai ranar da babu shi ko kuma ka ce baƙin musulmi a zamanin da na an tafi gari babu irin wannan masaukai sai wannan gidaje na wakati duk ba ko da ya zo ko ka ce kaza shi yasa aka ce ga wasu mutane sanannu ana wakafi ka ayyana me kake so a yi da wakafin ko ka ba da gona ka ce a rika noma ta duk shekara amma amfanin a rika kai wa masallaci ko a rika wa ɗalibai ko wani abin da yana addini Allah ta'ala yake lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so hadisi ya zo a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta idza mata ibnu adama in kafa amalu illa min salat idan dan adam ya mutu aikin sa ya tsaya sai daga abubuwa guda uku na farko sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana shine irin wannan mutum baya ne yana kabari amma yana samun lada saboda an yi abu wanda za aikin alheri yana kaiwa gare shi sai kuma na biyu yace aw ilmun yurtafa ube ko ya karantar da ilimin da waɗanda ya karantar suke amfana ko su ma sun ko su ma haka ilimi inda ana amfana to shi kuma yana samun lada sai yake cewa aw waladan salihan tarakahu ko na nagari da ibari yake masa addu'a sai yake au mushafan warrasahu ko qur'ani da ya gadar ko qur'ani da ya gadar in ka ba da qur'ani ana karantawa kana samun lada ko ba mutuwa ka muddin qur'ani yana nan sai yake au masjidan banahu ko masallaci da ya gina ko masallaci da ya baitan libni sabil banahu ko gida da ya gina saboda baki ibnu sabil dan tafarki au naharan ajrahu ko rijiya da ya gina ko ruwa da ya gudanar ma'ana ya hatsari ya yana ruwan yana gudana ko kai ko channel irin inda ruwa ke towa daga wani waje ya yi hanyoyin ruwa ta yadda mutane suke amfana dabbobi na sha ana ba shi lada ko ana shuka da shi ko abin nan hausa da katin. aw sadaqatan akhraja min malihi fi sihhati ko sadakar da ya bayar a lokacin rayuwarsa wacce take gudana Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi Abdullahi dan sa yake bada labari yake asaba Umar arzan da Khaybar lokacin da aka yakin Khaybar sai da Umar ya samu rabo na wata gona fa annabi sallallahu alaihi wasallam yastamiru fiya sai zo dan manzo Allah ya ce ya Rasulullah an bani rabo a Khaybar na gona yace a asabtu ardan da khaybara lam ushib malan qattu wa anfas indi ban taba samun dukiya mai daraja wannan ba waje ne mai kyau mai daraja fa ma ta'muruni bihi ina so in yi aikin alheri da wannan me kake umarta ta da shi kala sai aikin Allah yake in shi ita habbasta aslaha in ka so ka tsare asalin gonar ka ce ka tsare ta saboda Allah wata saddaqta biha amma ka yi sadaka da amfanin Allah ya baka lada ka tsare asalin mana da ka bayar ka bayar da amfanin ne amma asalin fa yana hannunka ne abin da nake faɗa cewa wannan hadisin shi ke nuna yadda waƙafi yake yake in shi habbas habbasta asalau in ka so asalin ka ce na yi sadaka da shi amma bayan haka ba wata saddakta biya kana rike da abin amma ka yi sadaka da amfanin haka umar yayi yace فتصدق بها عمر أنها لا تباع sai Umar yake to yayi sanarwa na ba da wannan gonar sadaka amma ba za a sai da ita ba wala tuhadu ba za a yi kyauta da ita ba wala turasu ba za a gaje ta ba wa tasaddaka biha fil fuqara yace duk abin da za a girba a gonar na yi sadaka da fakirai wa fil da yan uwana mabukata kaga ya haɗa. yanzu ya ce fakirai general kenan kowa da kowa amma sai ce hurkuba amma cikin wanda za su amfana har da dangi na mabukata wa firrikabi kuma ana iya ɗaukan amfanin gonar a 'yan tabawa wa fi sabilillah ko a bawa mabukata matafiya in ji umar yake wa da baki duk mai bukata sai yake wala junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf za a ba wa wani kula da gonar tunda shi umar ya bayar ya tafi yanzu ya bada da ka'ida sai in wani abu ya faru ne za a zo a sanar da shi amma yanzu ya riga ya danka ta a hannun wani ya ce ga abin da yake so a yi da ita sai yake wanda aka danka wa kulawa da ita la juna alai babu laifi a gare shi an ya kula min ha bil ma'ruf shi ma ya ɗiba ya ci daga abin gonar amma da ma'arufi mana iya bukatarsa iya bukatarsa wa ya ta'ama kuma zai ma iya ciyar da wani ya ɗauka ya ba wani mabukaci ghaira mutamawwil amma ba tare da ya mai da ita dukiyarsa ba ba tare da ya mai da ita ma'ana ya tsare ya rika saidawa yana sa kuɗin sa a bai yarda da wannan ka'idar da aka bayar duk wanda ya zo bukatar amfani a bashi cikin waɗannan da aka ambata amma shi wanda yake kula da gonar an yadda ya ce siyar amma ba tare da ya mai da ita dukiyarsa ba to yana hadisi bukhari da mutum suka rawaito wannan wakafi malamai suna cewa yana daga cikin abin da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo sun keɓanta da shi ma'ana ba a san wannan ba a baya a zamuna na baya babu wakafi a shari'un baya amma wannan shari'a ce aka yi aka shar'anta wakafi kuma kar ku manta shi wakafi duk da ta an yi saɓane sabane malamai wannan ita za, amma malamin su zaba kan cewa kana iya wakafi hatta abin da za a amfana da shi marratar kamar su ɗaya ko kuma su wani adadi yanzu kamar misali tabarma a masallaci za ta tufa ko ba ka mota za ta iya fashewa amma duk da haka in ka kawo a wannan dai lokacin da ake amfana da ita kana da ladanka kana da ladan ka kenan yanzu in ka an yi magana ginin masallaci ka ce ba zan iya ba amma ba za ka yi sai buta ba ha a za ka iya mana wa zai wannan ma zai iya sai buta da shi yi mana kudin barkar da sallah da ake ba shi zai iya sai buta buta nawa ce tabar ma ba za ka iya sai ba iya lokacin da ake amfana shi Allah yana baka ladan Allah yana baka ladan ko ka yi rumfa inda yake mai wajen rana inda misali bus stop inda ake tsayawa kaga mutane na tsaya a ranar ka zo kai musu rumfa Allah zai baka lada tun da kai musu aikin alheri inda za su rika fakewa ayyukan alheri yana nan da yawa a wukafi kuma yana cikin abin da yake mai matukan lada tun da za ka tafi ma lahira amma ladanka yana binka sai abu na ƙarshe da malam ya kawo shine tahriru raqaba ko al-isku yan tabawa yana ci ayyukan alkhairi da aka kwadaitar Allah ya ce fa tahriru raqabatin gashi na ƙur'ani, fakku rakaba gurabe da yawa da Allah yake a kan yanta bawa a yana cikin ayyukan alkhairi wanda mutum zai samu lada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace man ataka rakabatan muslimatan wanda ya yanta bawa musulmi ataka Allah bi kulli udwin minhu udwan min annar duk wata gaba ta wannan bawan Allah zai yanta gabarka kwatankwacin wancan daga wuta ma'ana tun daga gashin kanka har zuwa kafarka ta ƙarshe wannan bawan da ka yanta duk gabbansa fansa ce ga gabbanka daga wuta ba za ka shiga wuta ba dalilin fansa shi kamar ka fanshe shi ne daga wuta to a kaka daga abin to kai kanka kafansa yi wa kanka tsare gaba da shiga wuta in ka yanta bawa wata gaba ta ce fansa ce gare ka daga shiga wuta abi ma Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhal mamri'in muslimin ataka musliman kana fikaku minan nar duk musulmin da ya yanta dan wansa musulmi to ya yanta kansa daga wuta ne to kaga ana kwadaitarwa akan yanta bawa a musulunci duk da cewa yanzu dai babu bayan, tunda ba a jihadi to malam ya fara bayani a kan nan guda hudu sai fara da riba dama ita ce abin da ya fara ambata yace wa iyyaka iyyaka riba fala Hamun ashaddu iqaban min zinaka binuhadi wa iyyaka iyyaka ita ina gargadaka ya kai musulmi ina gargadar ka arriba ka nisanci riba fala dirhamun kwandala dirhami a ashaddu ikaban azabar da za a yi mutum ta ta riba a lahira ya fi tsanani min zina ka bin wahadi fiye da wanda zai zina da wata mata kaga dai yadda Allah ya girmama sha'anin laifin zina to riba ta fi wannan ma girman laifi domin mun ce babu laifin da Allah ta'ala yake يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله أنت كبالي تؤمن كبالي با أنا لن تامك ياكي لك الله الله زي ياكي كذا باب ليفن الله ياكي زي ياكي من ينسى شيء ربا تصور هذا يا في جرم اللي في يد دك وان ليه دا متنزي أكتا باها ينشركا باها ينشركا وتنهك أموال الربا وتمهق أموال الرباء وإن نمت ويربو قليل العل في صدق موعده yake wa tumhaqu amwalur ribai Allah yana cire albarka a cikin dukiyar riba wa inna ko ganta da yawa ido amma hakikanin gaskiya ba da albarka ko da ido kana ganin tana da yawa amma hakikanin gaskiya ba da albarka wa inna ko ka ta cika ma ido wa amma dan kadan na dukiya halas shi ke kambama i girma yayi yawa fi shifki mau'idin kuma alkawari ne na gaskiya daga Allah domin Allah ne yake yamhaqullahu riba wa yubdi sadaqat Allah zai cire albarka a riba dukiyar riba sai yake wa a sadaka sadaka kuwa dukiyar da take ta halal wanda aka yi abin nan da ita to Allah zai zai kamba mata ya girma mata saboda haka alkawari ne shine ma ne yake wa yubdu qalilul hilli dan kadan na dukiya halal Allah sai ya sa mata albarka ta zama da yawa fi sitti mau'idi alƙawari na gaskiya daga Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya ce in aka rike dukiya halaf to zai mata albarka ta haram kuma zai cire mata albarka wa akluhu ma'amukilin ma'akatibin yake wa akiluhu ma'amukilin ma'akatibin faqad ja'a fihi la'nuhum ma'a yake wa akiluhu mai cin riba ma'amukilin da wanda wato aka ciyar da shi ma'a katibin da wanda ya rubuta alkawarin riba ma'ana ya rubuta ah, abin nan ɗin riba aka da riba fakat ja a fihi la'anuhum la'antar su ta zo a cikin hadisi ma'a shuhadi tare da masu shaida tare da masu shaida duk wannan jinsin ah, sun shiga cikin la'anta akil arriba shine wanda zai je ya ya yi mu'amala ɗin ya bayar ya ce a bashi an gane ko akil wanda yake ci wa mukil da wanda ake ciyarwa nan malamai sun ce kamar ya wanda ake ciyarwa eh wanda ya san dukiyar ba ce ya karba ya ci wanda ya san dukiyar ba ce ya karba ya ci ya san haramun ce kazanta ce an gane ko sannan ke wa katibu da wanda ya rubuta shaidar ana za'i mu'amalar riba aka ce zai rubuta mana wani ya karɓi rance a wajen wani goma zai da da sha biyu to in ya rubuta ya shiga cikin me inuwa la'anta da kuma shahidai haka ce wani da wani ku zo ku sa hannu ku ne shaida wani ya karɓi rance a wajen wani goma zai damar da sha biyu Ko ka sa hannu to duk wanda yake cikin wannan ya ya shiga cikin wannan la'anta Allah ya tsare to saboda haka waɗannan ah, jinsin mutane da aka ambata wanda bai sani ba dama shi baya daga cikin abin nan tunda in baka sani ba ba za ka yi hukunci akan abu ko ba ka amma in ka sani haramun ne ka ci wannan duke domin kazanta ce kuma ga la'anta a ciki to a takaice kawo matsala game da riba akwai abubuwa da yawa kwarai da gaske a babin amma dai dama tsokaci yake yi ba wai bi yake dalla dalla yake dai bayani na kowane abu bayani kafin shafin cikakke ba a zai bai tsokaci ya ja hankali game da waɗannan al'amura da ya kamata a ce musulmi ya san su to yanzu ka san dai cewa akwai riba nasiya akwai riba riba riban nasiya shine wanda mutum zai ba da rance sannan in an yi jinkirin kawa a yi ta mai a ƙara ko kuma a yi jinkiri wajen abin nan misali in ya bada goma zai ka za a kawo sati da zai taho sai satin bai samu sai to za a ƙara biyu a kai in wani lokaci ka za a ƙara kaza kaza ya yi ta ninkuwa alfabal da annasiya alfabal kuma an zo musanye ya ba da kwano ɗaya na shinkafa a bashi kwano biyu misali kamar mu ce akwai shinkafa irin al'ada yanzu da ake hawa hawa ce matakinta ko ba sai a ce shinkafar abin nan thailand misali ta kasa waje da ta kura sai ce za a bada ta kasar waje kwano ɗaya ta kura kwano ɗaya da rabi misali to kaga wannan rabin haramun ne tunda sunanta duka shinkafa haramun ne ai musanyan jinsin da aka ana sai mislin da mislin, daidai da daidai ba za a yi kari haramun ne a yi kari jinsin abin da aka ambata sannan eh, wancan kuwa shine a bada rance nasi'a da yake la ta riba a ba'afan mu ba'afa shine a bada rance ba a dawo da shi ba sai a ce za a ƙara lokaci amma za a ƙara wani abu a kai wannan ribar jahiliya kenan duk Allah ya hana wannan nau'i na riba guda biyu to sai ya gaba da abin da ya shafi rance ya ce wa in tattari ta yi an fanadun muba'afun ga misalai illa hamsa majalis tajawudi ya ce wa in in karanci wani abu fanadun muba'afun mustahabbi ne in za ka maida ka kyautata maidawa ka kyautata maidawa nadbun mustahabbi ne mura'af ka mislaini kamar ninki biyu illa kam tabadil tajawudi sai dai wanda ce illa an yaqsuda anna sadaqata afdal min al yana nufin cewa ina ma a ce ka bar wa wanda ka bawa wannan rancen da kuma za ka samu ninkin lada akan haka idan ka ba mutum rance to zai dama da shi ana so ya dawo da rancen da ihsani me ihsani shine ko zai dawo da shi akan lokacin da aka yi ya kyautara ko kuma in zai dawo da shi ma ya dawo da shi wato da inganci kamar misali eh, eh, kana cikin bukata sai ba ka rancen shinkafa ta kura kai kuma da ka samo ta gwamnati sai ka dawo masa ta gwamnati ka yi masa mai kenan ka yi masa ihsani saboda ta gwamnati ta fi daraja fiye da ta kura to kaga wannan yana da kyau a rance ne faɗin sa wa in tattabu shay'an in karanci wani abu fanadun mudha'afun ana mustahabbi ne ana so in za ka dawo ka dawo da shi da me da kyautatawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace khairukum ahsanukum qada'an mafiya alheri a cikin ku wanda in sun ce uh, in sun karɓi rance suna dawowa da wanda yake mafi kyau yana suna dawowa da wanda yake mafi kyau sai yake ka misilai ya ni ka sadaka su marrasai ne idan ka ba da sadaka in ka ba da rance za a baka lada na kamar ka ba da sadaka ga wanda ka ba wa rancen marrasai ne sau biyu wannan kuma hadisi ne wanda na karanta a baya shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bada rance ga dan uwansa ni to ka sadaqatin kamar yayi masa sadaka ne ya nema ka bashi ya kuma nema ka bashi to daidai yake za a baka ladan ka ba da sadaka shine yake ka mislaini kamar ka ba da ninki biyu ne yace illa kamsa bazlit tajawudi sai dai bayar da wato rancen ka ce ka yafe shi kuma ya wato judi ya fi kyautatawa ina ma a ce dan uwanka yini murance da ka bashi sai zai dadi shi kace bai kana ya fi maka to wannan yake shi ya fi falala Shi ne malai yake abin da yake nufi a badlu tajawudi shine bayar da kyautar rancen maka yaji ya fi daraja ya fi falala wa in tastarid ahsin wafa'an li muqrid yake in kai rance to ka kyautata biyan rance ga wanda ya baka fa ahsin wafa'an ka cika wafa'i li muqridin ga wanda ya baka fa inna khiyaran nasi ahsana marjadi wanda yake mafiya alheri a cikin mutane wanda yake mayar da alheri in an yi masa alheri shine mafiya alheri a cikin mutane amma alheri kai ma ka maida da alheri su ne mutane wanda yake mafiya khiyarun nas zababbu a cikin mutane mutanen kirki to nan an aka musu alheri suna maidowa da me da alheri su nas in jimala na karanto hadisi manzon Allah yake khiyarukum ahsanukum qada'an zababbun cikin ku mutanen kirki masu kyautata biyan bashi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka san haka ba in aka ba mutum rance sai da kyar ake kwata kaga ba cikin khiyarun nas ba mutumin kirki bane sai mutumin kirki in dai aka ba shi rance to maza maza yake ya dawo iba mai haƙƙi haƙƙinsa amma wanda ake bi a sake bi har sai ya ɓaci to wannan baya cikin mutanen kirki yi manzo Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah ce a tuhu a nema a bashi abin da yake yana bin rance yake a bashi suka ce ya rasulullah ma wajadna illa sinnan khairan min sinnihi ya bada taguwa ne aka ce ba mu samu wacce take daidai da wanda ibayar ba sai wacce ta fita qala sai ce a tuhu iya ku bashi wacce ta fita shi fa inna khairukum ahsanukum qada'an mafifita a cikin wanda suke ba da rance da alheri in an ba su shi ne malamin suka ce wannan hadisin yana da cewa idan mutum ka yi rance a wajensa sai ka je biya sai ka kyautata ba ka yi laifi ba in dai ba shi ne ya nemi kyautatawar ba in dai ba shi ne ya nemi kyautatawar ba in ko ya nema to abin da ya nema ƙarin ya zama mai riba amma kar ku manta riba ba kadai yana faruwa a cikin abin da yake wato zahiri ba ne a'a har ma yana shiga abin da yake ma'ana ne kamar misali mutum ya karɓi rance a wajenka sai kana zaka kana da babar zaka tsora buhu kana waida sai ka hango shi yawa zo ka tsaga mun in yi maka wannan haramun ne saboda me saboda kari da shi dama cewa ai dan ka bashi a guje zai zo ya taimaka maka kenan ya maka ya ba kari da ne ya to shi baki haramun ne ko wanda ka ta tsaya sai ka gano wanda yawa ya ce da ka bashi da cikin in ka gan shi ma sai ka ce ka kau da kai bar da shi sai dai ka nemi wani saboda ne duk wanda ka ba rance kyautatawa shi ne eh, abin nan kar hasan din kar ka nemi wani abu a wajensa ko da ko ma'ana ne ba wai zahiri ba ko da ma'ana ne irin wannan abin da zaka ce wani ya taimaka maka akan ba za ka yi haka ba amma idan shi ya ga dama fa ya kana kike ki kawai zai dafa ya kama wannan ruwansa dama ba kai kira shi ba an gane ko ah, ya baka rancen abin nan misali da ka zo mai da masa sai ka mai masa da abin da ya fi nashi kamar shinkafa da na bayyana ta ya baka ta gida da za ka ba shi ka ba shi kamfani ta kasar waje kaga ka kyauta masa kuma ba shi yake ba to wannan ya karba bai laifi ba wannan bai domin ya ce me inna khiyarakum ahsanukum qada'an zababbun mutane na kware a cikin wanda in za su za su maida rance suna maidawa da mai da kyautatawa ya zo zai kama rance kuma ya zo maka da kayan marmari aka yi gaisa aka yi ce to alhamdulillah ga rancen ka ina godiya Allah ya saka da alheri zaka tafi ce ga wannan kuma miƙa yara sai karba ai ba kai kace ko ba ka ba eh wannan babu wani damuwa amma in kai ko da alama ka nuna masa fa to wannan haramun ne in ya gane cewa so kake ya ya wani abin to in yayi abin da kace ya zama riba haramun ne saboda haka sai a kula malaika ya yukrahu istikradu wa yukrahu al-istikradu li sayyi'il wafa wa li sahli la basa wa bi shari iqtadi yake wa yukrahu makaruhi ne al-istikradu li sayyi'il wafa mutumin da yake mai taurin bashi ka bashi bashi makaruhi ne ba a so dan me saboda me saboda zai haifar da matsala tsakanin ka da shi ka san cewa wane yana da taurin bashi kuma yanzu wajen ka yana cewa to in dai za ka bashi ka bashi kyauta kar ka bashi bashi gobe ka je kana cewa bai biya ka ba saboda dama an gaya maka cewa yake to makaru ne saboda yana haifar da sabani tsakanin mutane mun abin da ke tsakaninka da shi na mutunci in dai yana saurin bashi ko ba za ka yi kyauta ba to kawai ka ce ya haƙuri yanayi ne abubuwa yanzu sai dai haƙuri ga kaya nan a shago sai ka yi tauriya shine jirwaye ana nan duk an aje kaya a shago ai haka ne aje kaya a shago kuma can so duk kaya ka san abin nan yanzu kuɗi wahala yake musamman yanzu kashi da nan ba ba kasafai akan samu <laughs> ka dai ta kwana dai yadda har zai gane cewa kawai babu yawa ba za ka yi ƙirya ba amma kuma yau ba za a ce babu ba an ka ce babu akwai mana a'a kawai je ka nuna masa cewa yanzu abubuwan duk gashi kaya duk an sai kaya an sa a store kuma yanzu kaga harkar kashe nan wahala ma kuɗi sai abin nan kashi ke kaza kaza kuma kaga yanzu ma ga jaiz ko kuma banki kaza wahalan ma sha'ani gare su in ma za a tura yanzu ba dole ma ya iya sai ka yi ta to shi ya fi ba da to <laughs> to ya fi akan me ka bashi wajen karɓa kuma ku saba a'a shine yake yukra zikra li sayyi wafa ba a so ka ba wanda yake sayyi wafa wanda yake mai taurin bashi wani sahali amma wanda yake bayi da wannan ɗabi'a la ba a shari sabi ka iya bashi kuma kai koyi da a ashari shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo mana da shari'a ya karɓi bashi kuma ya biya ya karɓi bashi kuma ya biya kuma ya biya har da kyautatawa an gane ko kai koyi da shi ala habbaza al-malu al-halal liman hudi yace ma dalla ala habbaza ma dalla al-malu al-halal da dukiya halal liman hudi ga wanda ya shirya ilal bazli zuwa ga kyautatawa fi abwabi birrin mu'awwadi wanda yake ciyar da dukiyarsa a kofofi na birri wanda ake samun lada me yake nufi da wannan yana yaban mutanen da Allah ya musu wadata kuma suna amfani da wadata su wajen kyautatawa domin manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama yace ni'ma al-malu salih lirajuli asali ma madalla da dukiya mai tsafta ta halas ga mutumin da yake salihi kenan abin nan mutum ya fita ya nemi dukiya musulunci yana yana kwadaitarwa kai domin dukiya da ita ake mai aikin alheri yanzu wanda ya gina masallacin nan in misali bayi da shi zai gina ba gashi ana amfana ba ko ba haka ba to wanda bayi da shi sai zai yi haƙuri kamar hadisin nan na ba ahlud duhuri bil ujur wanda ya dukiya kamar an ya ƙara samun ƙarin ƙoba ta aljanna zai yi sallah zai yi azumi zai yi hajji zai yi umra sannan kuma ya yi sadaka duk za ku yi rigima a duk aikin alheri da shi sannan kuma a zo inda kai ba za ka iya cin masa ba ba ka da shi to ko ba haka ba ya yi kaza ya yi kaza ya je umra ya je hajji kai ba ka da kuɗin da za ka yi kuma ga ladan da ake samu ya yi sadaka ya gina rijiya ya gina kai ba ka da shi ga ashe ah, jayayya da ake aka ce wanne ya fi talaka mai haƙuri ko mawadaci mai godiya wanne ya fi e talaka mai haƙuri ni a gani na kamar ba za a ce wanne ya fi ba kowa da matsayinsa ko ba haka ba kowane in yi amfani da damar da Allah ya bashi wallahi zai huta kowa zai huta talaka ba da ko shi zai huta a lahira ya Allah ya je ba wani rigima tik tik tik ya wuce hisabi ya tafi aljanna ba daɗi ha? ba daɗi ha? akwai daɗi mana lahira ka tafi lafiya lau ba tsetse ba wanda yake bin ka ka karɓa ka yi kaza ka yi kaza kar ka manta fa zuciya an ce za a tambaye ka abu biyu game da ita ba min aina sabahu wa fima ta ina ta shigo kuma ta ina to yanzu da daɗi dan daɗi dukiya to amma wannan tambayar fa akwai matsala duk wanda laɗe ta shiga aljihunka sai Allah ya tambaya sai na ta shigo sannan ta ya kafar da ita to da ka ranar alkiyama wanda ya ya ji daɗi a duniya kan masha Allah dan ba da matsala sosai amma in je lahira tambayar kuma ai zai zai gamu da abin to amma kai da baka da kofi shi ba a duniya dai ka ba daɗi ko eh haka ka ce ba daɗi a iya zaman ka anan amma shi a duniya ba daɗi shekara nawa hamsin sittin ɗari lahira ba hutun a a tun ba adadi da ɗari da ba adadi wanne a yaushe ba ma'amuna ma'ana babu abin nan babu kiyasi babu adadin da zaka ce wai ko ka yi awon cewa wanne ya fi ba a wannan kiyasi ba wannan kiyasi kiyasi a ce ka shekara dubu a duniya kana jin daɗi baka taɓa cewa kai ba komai kana da shi ka tafi lahira kuma ba adadi a yaushe ai ba ma lissafi ai ba ma ba ma kiyasi ba kwatanci saboda haka duk da cewa a duniya in baka da shi ba daɗi to wannan ba daɗin ya fi maka sauki fiye da daɗin da za ka zo gaba kuma a shiga wahala saboda haka lokacin da talakawa cikin sahabbai suka ga mawadata suna aikin alheri suka kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa gashi muna sallah tare muna azumi tare muna kaza tare amma suna yanta wuya suna sadaka mu ba mu da abin da zamu yi sai manzo Allah ya ah, ga abin da za ku samu lada tasbihi tahlili tahmidi zikiri ana ba ku lada sai suka dawo a shigar suka ce to ai abokanmu mawadata sun ji labari sun ƙara sai ce zai ka fasa lolahi yusi man ya shafi haƙuri Allah yana zaba kowa ya bashi abin da ya saboda haka ni'ma almalu as-salih da dukiya ta halas da rajuli as-salih ga mutumin da yake nagari in Allah ya baka dukiya ta halas to alheri ne kofa ce babba ce kofin aljanna zaka yi aikin alheri ka samu ma'ana ka samu gidan aljanna da wannan ayyukan sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha in ji malam yace wannan dama dukiya falala Allah ce da yake bada ita ga wanda ya ga dama wa min khairi birril mar'i waqfun mu'abbadi kuma yana cikin mafi alherin abinda mutum zai na aikin birri shine da'a nagarta shine waqfun mu'abbadi kai wakafi wanda zai dawwama kana lahira ladan yana zuwa gare ka sai dai karka manta kuma ka'idar shari'a inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ita dukiya ta halas ne Allah yake karba ibada lada amma dukiyar da ba ta halas ba Allah ba zai karbe ta ba kuma ba batun lada ake ba yanzu sun tambaya ake hakkin dukiyar yanzu ba batun lada ake ba saboda haka mutumin da ya je sata ko ya abin da yake na haram ya zo da dukiya ce zai aikin alheri Allah baya bukata wannan Allah baya bukata wannan saboda haka dukiya ta halas ake magana ga mutumin da zai amfani da ita wajen abin da yake na alheri don ya samu lahirarsa da shi kuma yana cikin abin da yake dama na wakafi kamar yadda muka faɗa shine mutum ya yi wakafi da dukiyarsa ya samar da wani abu wanda zai rika samun lada ko yana raye ko baya raye shine wakafi mu'abbad wanda zai ce har abada ma dama wakafin yana nan zai samu lada sai ranar da aka ce babu shi idan kafa as'amalu birril fata ata ilaihi anisan inda wahshati mufradi yace idan qata'at a'malu birril fata idan ayyukan bawa suka tsaya bayan sa kenan dama ya mun karanta hadisi zama ta ibn adama in kafa amaluhu illa min salat in mutum ya mutu aiki ya tsaya sai yace idan kafa amalu bil fata idan aikin nagarta ya kare bayan mutuwa a ta ilaihi zai zo gare shi ladab anisan domin ya zama mai wato ɗebe masa kewa mai faranta masa rai inda wahshati mufradi yayin da ya shiga wahsha shine wato kewa da hali na kuncin kabari shi kadai mufrad amma aikinsa zai zama masa anis zai ɗebe masa kewa in mutum ya shiga kabari ba abin da zai kasance tare da shi sai mai ke aikinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi abu uku ke raka mutum zuwa kabari biyu su dawo ɗaya ya zauna dawa dawa suke raka shi da iyalansa da dukiyarsa dawa aikinsa da iyalai da dukiyar za a da motarsa watakila a ciki za a sa gawar watakila amma za a je mota a can a dawa da ita za a yi an gama iyalan za su jira shi ai ba jira ai ba zai da ba to abin da ya rage masa shi ne. aikinsa shi kadai zai saura tare da shi ya zo a cikin hadisi mai tsayi hadisin da imamu ahmad da annasai da abu dawud da ibn majah suka rawaito ki hadisi mai tsayi da manzo Allah yake bada labari sallallahu alaihi wasallama game da mutuwar mutum wanda yake nagari da wanda yake mutumin banza manzo Allah ya bada labari ya mutu ko ne take kasancewa mutum nagari manzo Allah ya bada labari cewa in an kai shi an binne cikin hadisi mai tsayi yake cewa idza wudi al fi qabrihi ya'tihi rajulun sai wani mutum ya zo hasanul wajh mai kyakkyawar kama da fuska tayyibur rai mai kanshi sai ya ce da shi fa yaqul man anta wane ne kai mamacin zai ce da wannan mutum waye kai fa wajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khair fuskar ka ta masu alheri ne mana kamar ka kamace mai nuna alheri saboda kamace kyakkyawa duk wanda ya ga kamace kyakkyawa yana jin daɗi sai ya ce ana amaluka salih ni ne aikinka na gari zan zo taya ka zama idan kuma mutumin da yake ba na gari bane mutum banza shi kuma aikinsa zai zo cikin mummunar kama cikin wayi wanda yake mai muni ya ce wane ne kai kamar ka tana zuwa da sharri ya ce ana amaluka a asayyid ni ne aikinka mummuna saboda kaga ka aiki nagari gari don ita ya ka zama a kabarinka shine abin da malam yake. idan qata'at amalu birril fata hatta a anisan inda wahshati mufradi aikinsa zai zo anisan ya kwantar masa da hankali ya taya shi dai bikewa yayin wahsha wato kewa da kadaitaka ta kabari wa min azamil mandubi itkun mafi wato girman abin da ake so na aikin lada itkun yan tabawa wa khairuhu amma bawan da aka fi so a yanta abidun wa anhu bal ima'un li khurrabi wasu suka ce maza aka fi so a yanta saboda in an yanta namiji zai je ya aure zai haifi aya zai wa in an yanta mace kuma ba kamar namiji ba ce ba inda za ta je idan an yanta namiji iyayen gidansa me suke da shi ha kama ka. ai shi ke ne tafiya sa mace fa ina za ta dole a iyaye wajen iyayen gidan za ta zauna kaga ita ba ka haka wasu ka ce yanta namiji aka fi so wasu suka ce a'a bal ima'un li suka ce a yanta mace ma yana da kyau ita ma za a samu lada za a samu lada ina ga an kusa fasalin bari mu kare bi an tas'a li mu'abbadin yace ya dace haqiqun ya dace bi an tas'a kai kokari li iski mu'abbadin ka yanta bawa wanda yake cikin bauta li tu'taka min narin jahimin wa taqtadi ma. kai in ka yanta shi Allah zai yanta ka daga narul jahimi wutar jahannama wato kamar hadisi na makaranta kenan in ka yanta bawa to ka yanta kanka daga wuta wa nadbun bila kulfin itakatu dayyinin sai dai nadbun ana so bila kulfin in ka yanta bawa ita itakatu dayyinin ka yanta mai addini ka yanta mai addini kawiyin sannan ka yanta mai lafiya lahu kasbun ka yanta wanda yake da sana'a aminu tafarudu wanda in ya tafi shi kadai zai amfanar da kansa da mutane a madadin ka yanta wanda yake na kasashe ko wanda yake ba musulmi ko wanda yake abin nan wannan ba babu amfani amma in zaka yanta bawa in kana son lada kenan gwargwadon ingancin bawan gwargwadon ladan da Allah zai baka fala taku jama'an a ƙarshe baitin ƙarshe kaga yanzu yana magana aikin ne aikin da zaka yi ka samu lada ya ambaci a abu hudu ya ambata ya yi gargaɗi kan riba sai ya ambaci abu na biyu mai ya ambata rance ka ba da rance aikin lada ne abu na uku ya ambaci wakafi wakafi aikin lada ne abu na hudu ya ambaci yan tabawa aikin lada ne saboda haka sai ce falata ku jama'an manu'an mukatiran ya kai bawa Allah kar ka zamo jama'an mai tara dukiya manu'an mai rowa mai ɓoye ta mukatiran kai ta tara ta wasari kai gaggawa li bazlil mali fil qardi aw fil fardi wabtadi cikin ayyukan alheri kai gaggawa wajen ainihin ciyar da dukiyarka domin dama amfanin ta kenan in an samu dukiya ayi amfani da ita wajen aikin alheri dama dan tsani ce zuwa ga aljanna an gane ku to saboda haka wannan ayyukan alheri ya ambata da wakafi da ainihin yan tabawa da kuma ba da rance duk aikin alheri ne in kai Allah zai baka lada kar ka zamo kana tara dukiya kawai kana ajiye ta har ka mutu kamar ta babu la abin nan kai kokari ka ciyar da ita sai ta amfanar da kai a gobe kiyama kuma dama Allah ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ta'ala yace ce anfiq unfiq alayka ya ibn adama ya dan adam ka bayar zan baka kuma aya take mai abin nan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk in kun bayar Allah zai mai da gurbi ka kenan in kana bayarwa Allah ya baka gashi dai Allah ne ya baka sai ce ka bayar kuma in ninka maka lada saboda haka kuma yace wala tu'i fa yu'illahu alaik kada ka tsuke bakin lalita sai Allah ma ya tsuke bakin rahmarsa in ka hana shi ma sai ya rike nashi ka bayar kuma sai ne sai ya baka domin yace abin nan مثل الذين ينفقون أمالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم kaga ka bada ɗaya Allah ya baka bakwai, ka masari habba wanda yake ciyarwa saboda Allah ya sa kwaya ɗaya a ƙasa, sai ta fito da ainihin zanganiya sai ta ba da kai bakwai kowane abin nan guda ɗaya tun mu yana da ƴaƴa ɗari kaga guda bakwai ɗari bakwai kenan amma ba iyakarta kenan ba wallahu yuza'ifu Allah yana ninkawa ga wanda ya so kenan malam anan ya faɗakar da mu akan duk wanda Allah ya hore masa yayi wayannan ayyuka na alkhairi Allah ya ba mu ikon kwatantawa na'am hmm. wai kuɗin ba in sun taru kamar wanda ake tara abin nan irin na banki eh abin da ba a so so su ci an fi so wasu malamai suna ganin abin da aka fi so da irin kuɗin da yake taruwa din na account na eh, interest mutum ya je wani abin alheri da shi kawai kamar eh, kika kasa eh, a waje in akwai rami ko ya gyara magudane ko ya wani abin da an fi son haka fiye da ya ba an fi son haka fiye da ya ba wa wani wato kada ya dau domin kazanta ce in yana kana so ka yi sadaka ka ba da dukiya mai tsafta amma wannan na account da ake tara interest ai kaga riba ce so abin da fi dacewa in mutum ya karba ya duba wani abin da zai yi dai dan kar ya barwa wadancan to kuma an bar musu illa ce to a karba yi wani abin alheri ga al'umma ga ayyuka na alheri da yawa da ake bukata abin nan a inda mutum yake ba zai rasa abin da zai ba sai ya sa wannan dukiyar a yi wannan kenan almuhim ya karbe ta kuma ya tafiyar da ita cikin wani abin da ya amfani mutane amma dai dama ba lada yake sare ba tunda ba mai tsafta ba ce na amala Eh. yana cikin zalika fadlullahi yutihi man yasha innama al'amalu binniyat wanda ya gina wannan misali kaga Allah ya bashi ladan shi to amma saman ba masallaci bane eh masallaci ne to wanda yanzu magana ake ta koda bulo ɗaya ka kawo da nufin kai ma Allah ya saka aladan falala Allah tana da yawa in Allah ya ga dama sai baka ladan wanda ya gina saboda ai iya karfin ka kenan kuma dama haka Allah yake so shine kai kokari ya ga cewa inda kana da bulo biyu biyu ka bayar amma ɗaya kake da shi ya nuna da kana ma da wanda ka gina masallacin zo ka gina kenan kaga Allah yana kallon niyyar ka tunda kai niyya mai kyau sai Allah ya baka lada haka ake sare duk wanda ya fada da duk shi ma ya ta samun ladan na gina masallaci shi ma Allah ya bashi kwarai shi ma sai Allah ya bashi ladan shi ma wannan rabon da kai shi ma yana da wannan ladan kwarai da gaske subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum